Jama sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Kamar yadda watakila wasu da dama suka sani ko kuma suke bin labarin rikicin da yanzu haka wutarsa ke ruruwa a Kannywood tsakanin manyan jarumai biyu da suka shahara wato Nuhu da Adam Zango wanda wasu daga cikin abokan aikinsu ke korafin hakan ya raba masana'antar gida biyu. sai dai kuma a hirar da ta gabata da shugaban 'yan fim na Kannywood wato Alasan Kwalli ya nuna lalle rigimar a tsakanin masoyan bangarorin biyu ya tsaya bai ma kai ga jaruman kai tsaye ba. Abin da ya sa ni ne jin ta bakin bangarorin masoya Alinuhu da farko. Ga dai Muktar Hassan darakta kuma producer sai kuma Isa Fresh shi ma producer da wasu masu tsananin ƙaunar fina-finan jarumin. To bismillah. Ya zama wajibi ta rabu gida biyu din. idan kika kalli duniyar fim ɗin hausa waɗannan jarumai guda biyu mahimman mutane ne a fagen shirin fim na hausa duk lokacin da aka ce Nuhu to za a zo a ce adam ezangu kuma kowa jarumi ne idan kika ɗauki matsayin eh, Nuhu, wanda kullum eh, ana kallon sa a matsayin sarki ne na industry ko kuma na wasu mutane wanda suke shirin fina-finan hausa idan aka ɗauki adam ezangu eh, an taɓa yi mai lakabi da prince kenan su kuma akwai wani lokaci da Eh, ya lashe wata gasa ta kwankwasi yakin lokacin kwankwaso wanda aka zo aka biki a kasuwar duniya wanda har alim ma ya dan ziga shi har ya ce ai yanzu kai ne sarkin to kin ga sai ake kallon an samu sarakuna guda biyu a industry kenan a wancan lokaci wanda na jin bayan wannan eh, celebration da aka yi wata wata rigima mata taba barkewa wanda duk abin da ake kallo din masoya su ne suke ingiza wutar rigimar Wani abu abin da nake kallo a nan wato idan dai shi sarki zai yadda wani yanzu shi ne sarkin eh. kenan ma ba wani abu a zuciyarsa abin da zan kalla kenan mm, sai kuma shi ku ya sai kuna ganin cewa dan me hakan zai faru yauwa so da wannan lokaci da ake wannan program a ido na aka yi wanda alumni karbi mic din ya faɗi cewa kai ne sarkin yanzu wanda ko dan saboda murna ne ko ko saboda adamun har yi kuka ma ya nuna kamar a'a da ƙarshe kuma ya nuna dai eh to shi ya karbi sarautar kenan yanayin yadda suke gudanar da abubuwan nasu wannan abun a wancan lokacin ya baiwa su magoya alnuhu eh, magoya bayansa haushi wanda an yi ta rubuce-rubuce a mujallar fim a wancan lokacin wanda magoya ban alunu suka nuna fushinsu da jin haushinsu cewa ta yaya suna kallon shi a matsayin sarki ku kenan eto eh ai kamar yadda na gaya miki masoyan sun kasu kashi biyu akwai mu masoyansa a na cikin industry sannan kuma akwai masoyansa na wajen industry masoya na wajen industry su ne waɗanda su ah, waɗanda sun ta'allaka ne a kallon fina-finan da suka shafi alai shine kaɗai yake abin da zai burge su mm. amma kuma masoyansa na industry akwai soyayya tsakanin mutum da mutum amma bisa da gaskiya dukkan su da ya zango alunu abokan hurɗa ta ne mm. sai dai mutane sun fi gani na kusa da alunu to kuma akwai dalili mm. a lokacin da aka ce kana masana'anta ta shirya fim ba kowace irin masana'anta ce to zaka kila ko wani mutum da ka fi zama kusa da shi ko ka fi shakuwa da shi ko ka fi yin aiki da shi ko kuma ya fi taimaka maka akan waɗansu al'amura da suka shafi wannan sana'ar da kake ciki ka iya ɗaukar shi mai gidanka kuma sannan ka iya ɗaukar shi wani mutum da kake baiwa ah, goyon baya so tabbas mutane sun fi ah, danganta ni da alinu hudu so amma duk wannan wutar rikicin da take faruwa kamar yadda nake gaya miki gaskiya masoya ne suke ingiza ta so da dai hidima ta al'umma zaki samu akwai yan fada a wuri idan aka ce ga shugaba to zaki samu akwai yan fada yan fada za ki ga a wancan kila da yake aboki na lalhu ba sa san shi eh. kuma zaki ga ba za a rasa wani dalili za ji su ba sa san wancan din ba mm. so daga nan zaki samu irin gulmace gulmace suna zuwa a zo a faɗi kaza a'a da abin da mutum ya da abin da bai ba kila a iya zuwa a faɗa ɗaya daga cikin wayannan so kiwon shi yanzu dai kai idan na fahimce ka ka yadda da kalmar nan da aka ce ku masoyansu ku ne kuke ingiza wutar rigima e gaskiya zan iya cewa mu masoyan mu ne muke ingiza wutar rigima sannan kuma har yanzu a cikin bayanan ka ban fuskanci inda kake ba wane ne za mu iya ba laifi ko ku zai wuya a faɗi haka zai iya wahala zai wahala gaske a iya fito da mai laifi kwara ɗaya ciki amma ta wani bangaren ana iya ɗauka wani mutum guda ɗaya kuma a bashi laifi akwai bangaren da zaka kalli adam e zango ka bashi laifi a cikin rikicin da suke yi dalili shine adam e zango kila kafin ya zama mutum ya zauna da alinuhu kila anuhu ya yi aikace aikace da shi kila ya gadin din shi waɗansu abubuwa da suka shafi masana'antar da shi bai sani ba kila ya dora shi akan hanya to kin ga a matsayin shi na wanda kila yake kallon alnuhu a matsayin mai gidansa to idan wani kuskure ya faru ko yaran su sun ce masa kaza to mafi dacewa abin da ya kamata ya yi shine kada ya dauki hukunci ko kuma ya dauki fushi ko kuma wani abu da zai zo ya sa a ce an yi da na sani to sai ya tashi ya dauki kafa ko ya buga wa alin waya ai kowa ne ya ce min kaza ya ce min kaza ya ce min kaza ya ce mun kaza kamar yadda dai shugaba ciyaman ya faɗa exactly kamar da shi shugaban ya faɗa so daga lokacin idan aka gano gaskiya lalle wannan yaro da ya zo ya faɗi wannan wata husuma ce ya faɗa tunda akwai kungiya a ta masu shirya fina-finan nan idan wanda aka samu don laifin yana da ruwa da tsaki sosai a cikin wannan masana'antar ba dan kare da bane to sai ɗauki hukuncin da ya dace da shi sai a yi masa wannan zai rage faruwar irin wannan rigingimin dan an ga an hukunta wani idan adam ya zango haka kenan sannan shi ko ta bangaren allun shi ma a iya ɗaukar cewa a ah, to ai shi babba ne kuma hausa sun ce babba juji ne ta so haka idan shi ma mu daga cikin yaran yaransa mun zo mun same shi mun ce mishi aiko yalla bai ranar na location da Adam E Zango na ji Adam E ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya zazzage ka ma so ma a saka aiki ko makamancin wannan DP ko an ce gulmace gulmacen ku bai wuce an sa hoton wani a DP ba a sa na wani ba. Wato eh gaskiya akwai irin wannan. Na lura kamar akwai kuma rashin fahimta na communication haka. Yawwa akwai rashin fahimta kin san eh, ita zuciya wani lokaci kowa da irin tasa. wani abin da an faɗa maka sai zira ka to idan baka kai zuciya nesa ba sai ka yanke hukuncin da kuma za a zo ana nadama ana da na sani sannan kamar yadda na fara miki bayani dukkan su biyun nan jarumai ne kuma kamar yadda hausawa suke cewa ba a sarki biyu a daula guda ɗaya kuma idan ke koma ba ki kalli irin jarumai ko a kasar india ina jin akwai sharu kan ne ko da salman kan ne ba su cika jituwa ba za ki samu yau su yi faɗa ne gobe su shirya yau su yi faɗa ne gobe su shirya so ne abin da nake kallo gaskiya shine masana'antar fim ta gaji wannan da a ce adam e zango ba jarumi ne da yake da karfi ba rikicin ba zai zafi haka ba da a ce alaluhu ba jarumi ne da yake da karfi ba rikicin ba zai zafi haka ba har ma a dinga tunanin za su raba kan industry kuma da gaske ne ai wannan rikicin nasu dole zai raba kan industry din idan kika ɗauki Adamu yanzu misali da ake samu a nuhu jarumi ne ko idan zai aiki akwai irin crew din da yake aiki da su tun daga masu lighting din makeup da sauransu ga sanan da yawa a harkar industry za ki samu shi ma adam ya zama shi ma da nashi wa'anda yake amfani da su to idan ya to wannan yana faɗa da wannan za ki samu wancan din ba zai ɗauki wani daga cikin yan bangaren wancan ya masa aiki ba so kin ga wannan shi ma zai ƙara idan ma ka je kai aiki da wancan wannan bai sani ba wannan ya rabu da kai kenan har abada yawwa to sai ki ga wannan ya rabu da wancan to kin ga duk wani abu ne wanda bai kamata a rika yin haka ba su dukansu guda biyun nan ana kallon su a matsayin shugabanni ne amma dai dai guda ɗayan a ciki alnuhu shine babban shugaba gabaki ɗaya a ciki tunda duk lokacin da za a yi wani abu kaji an ce dai alunuhu a ce shine kaza shine kaza to saboda haka dole ne idan abu ya faru na rikici ko aka ce kaza yanzu misali ni tunda nake tare da Adam E Zango din ya san kuma ina tare da Alinuhu amma ni ban taba zama da shi in je in dauki wata magana ta Alinuhu in je in samu Adam E Zango in ce mai Alinuhu kaza Alinuhu kaza bane ko kuma na samu Alinuhu mu zauna da shi in je in ce mishi ai Adam E Zango ya ce kaza ko lokacin da suka yi rikici lokacin eh, fadan shi Adam E Zango da Rahama Sadau kenan so lokacin afta rikicin eh, mun yi shooting film din Sallama So kenan da Alinuhu so duk muna zaune haka ana dan tattauna rikicin wallahi tallahi Alinuhu dariya yake a lokacin ya ce wallahi shi wannan ba wani rikici bane wannan ba fada bane Adam A Zango babu wanda zai raba shi da Adam A Zango san Adam A Zango bai ma masa komai ba ba zan manta ba wancan lokacin akwai engineer suka su fira da shi akan rikicin yace shi bai rikici da Adam A Zango so kin ga in duka biyun suna daukar eh, irin wayannan matakan to ai rikicin eh, zai zamanto da sauki duk da dai dole in aka yi dogon bincike akwai inda zaka samu akwai baraka da tafi ko ina yawa tsakanin shi alnu ko kuma adam e zango dole aka yi dogon bincike zaka samu akwai wanda ya fi wani problem isa fresh ku ne masu haɗa rigima to an ce ka ce ba za ka yadda ba ko me yake faruwa ne gaskiya ne ai kin san ya kamata a ce duk abin da kake yi an ce in an san ka san cinikin ka in ka bari a san ka dena kuma ya kamata a ce duk abin da kake a cikin da alƙibla to alƙibla ta kenan tun tasowa na tun hasali da ni da abokina wanda ke ce mai cizo wanda ke germany yanzu tun tasowa mu gaskiya yan fkd ne mun jima fkd wa mu jinin mu ma gaba ɗayan FKD ne to shi yasa duk lokacin da aka ce an taso ana kalubale akan Nuhu abin na mana zafi gaskiya zamu iya bakin kokarin mu akan cewa zamu kare mai zamu kare masa baya shi yasa babu yadda ka zo ka faɗi wata magana sabanin abin da kokolon za ta ɗauka a ce man baka gaskiya ba zai yi ba um, FKD din ma an ce ai akwai yan muwa akwai yan bora kuma amma har ka zo ka ce ga ka kashe ni ya abin da yasa zan dan yi tsokaci akan magana da kika ce muna yan baya baya abin da yasa kika ce ga saboda mu yan zariya ne su kuma wancan majority ya shiga a Kano da zama kuma da mu ma a kowane lokaci muna shiga Kano a kowane lokaci saboda ya zama dole ne in kana harkar ka dinga shiga sai ga mu ma shi alunhun ya san cewa mu waye a gurin shi a misali idan an ce mana yan gora ne ko yan mowa kika ce amma shi ya san su waye mu a gurin shi ai da abin da ya taso mu je insha Allah kai. eh to kin ga ni ni ne na zama shi babu bidda za a yi wai dan kana karami mai taso a harkar fim mai san ka zama haka mun abu kuma sannan in bi ka an ce ma wani abu ai baka isa ba ma ka kai ba ni ne na zama kamar shi wallahi amma ka faɗa na san na isa ne ake magana ta amma wani mana kowa zuwa san mai sai da rake a ce mai kaza ai ba za a ce mai ba ai isa ne sa ka mai wani abin kuma shi sai biya mutane in kina bin instagram nan alanuhu zaki ana ana zagin sosai zagin ma na batanci wanda bai kamata ba amma ko wanda yana ji yana gani amma uffan ba zai ce ba domin a ce tin fuidu ko ba ka ba kawai sai yana gani sai uzuri kyalo ya kyale su ya isa ne sa ake mai yaga yawwa sannan an ce abin da sa shi ma alinu yake yin shiru saboda ya san ai akwai ku a gefe ku ne maganin karambana. gaskiya ne akwai abin da bai kamata a ci yayi ba muna nan ya kamata a ce idan yayi magana mm. ba ma mutuncinsa ba ne mun ne kamata a ce mun tsaya tsayin daga a ce in wani abu ya faru mu aiwatar da shi bai dai ma ya ji labari kuma asali gaskiya a zahirance shi kanshi idan ya ji labarin cewa kai wani abu akan kan shi saboda a lokacin da wani abin ya faru da muka yi kwaro za mu magana wala cewa duk wanda ya magana akan faɗin shi da Adamu Zango ya faɗi wata kalma sabanin abin da shi bai ci a ce ba ko kuma sabanin ya ƙara haɗa rigima Allah ya sai bai yafe ba ya ba mutum da Allah yawwa na ji daɗin wannan kalmar naka an ce tabbas ya faɗa ka amma sai da kuka gama zagin shi Adamu to duk wanda ya ƙara yi ban yafe ba haka ne yato eh kin san shi abin da wannan kai <laughs> ni fa ba ruwa na <laughs> haka ne da ke jarumar ce a ta girma ni wato abin da nake so mutane su gane shi ne kamar yadda na gaya miki idan kamar dan siyasa ne zaki same shi na da masoya da yawan gaske wani abin idan ya faru ko aka taba shi ko wani abin zaki ga magoya bayan suka fito nuna fushin su kowa ta yadda zai nuna fushin nasa daban wani zai faɗa da baki ne ya aibata wani abu wani sai aje yi fashe fashe ma da sauran wannan wani kuma kawai zai shiru ne kamar ni dai lokacin ban ji daɗin faɗan ba gaskiya kuma kan bi instagram duk abubuwan da ake in gani amma ba na cewa kala a kai saboda wani faɗa ne na wasu jarumai wanda ni nake tare da wani ɗaya daga cikin su sosai nake kusa da shi da bai kamata na sa baki na ba abinda nake kallo shine akwai kungiya ta fim wadda take dora ma kan hanya da yadda zamu ga abin to su ne kamata su sauki mataki na daina faruwar irin waɗannan abubuwan a shi yasa na gaya miki yanzu ka misali a irin bayanin da kika tambayi eh, isa ɗazu na a cikin masoyan ai akwai yan bora ai akwai yan mowa to zaki samu a cikin jaruman gaba ɗaya tsakanin bangaren gidan alunhu da gidan adam a zangon ma dole a rika samun eh, tashin tashina na faɗace faɗace na cikin gida wani kila duniya ma ba za ta ji ba so wannan wani kishi ne da Allah ya sa a zukatan yan adam alunhu kana tare da mutum goma dole a cikin mutum goma ne ya samu mutum hudu ko uku sun fi kyautata masa mm-hmm. idan ya sa su aiki sun fi mara yadda yake so to dole ba su kulawa da bai ba sauran ba sauran kuma kila sai ta neman yadda za a haɗa gari wannan kuma daga nan sai ai an fi son wane sai a fara kukkulla maganganu daga nan ya haifar da rigima ko wata tashin hankali haka shi wata bangaren adam e zangon dole za a samu irin wa'annan din a ya fi ganin yarda a wajen wannan in amana ya bashi zai rike masa in aiki ya sa shi zai masa shi perfectly so haka dole ya concentrate a kansa wannan wanda yake basa abin da ya kamata din ba nuna fifiko bane a'a kai fi min abin da nake so ne so a nan ma akan huda wutar rigima ai tsakanin gidan alnuhun da gidan adam izango ai akwai rikici na cikin gida dole zai rika faruwa din mm. to amma din me yake haifar da shi din an ce kace din ne dai ai yake haifar da shi kuma shugabannin kila ko kuma su kuma manyan su ma saboda akwai kishi su ma duka a zukatan su a kai jarumi ne ne jarumi ne kuma akwai wata kalma da shi ciyaman ya faɗa ya ce wayannan mutanen da kuke rigima a kansu sun riga sun zama wani abu ko ko kuma yanzu kamata ya ku kokarin ku zama Mm. ba ya ku ta rigima ba sun sun riga sun kai inda za su kai me za su ba ku da za ku tsaya kuna wannan rigima me za ka ce ana <laughs> ji daɗin wannan magana wallahi abinda ciyaman ya faɗa akan cewa sun kai wani abu sun kai sosai mako duk abin da suke so Allah ya riga ya ba su harkan fim da aulitin abin da nake so zan yi faɗakarwa ne akan Adamu Zangon da Alaluhun gaba ɗaya amma zan fi ƙarfi gurin Adamu Zango saboda shine mai laifi a gurin ka a'a a gadinka to a gadinka ai baki bari in mutu kamar kibir ne ni <laughs> ni ban ce ba ko ba ka saboda abin da yasa na ce duk wanda ke kallon Hausa film ya san cewa dai Alanuhu ya kawo mutane da yawa wanda ya musu film sun daukaka wanda ce kuma raba da shi a misali kin ga mun yan Kaduna state ne misali zan miki ya kamata a ce Adamu dan Kaduna ne Adamu yanzu misali zan miki ba wai ina mai fata bane ko ina mai baki idan ya kauce mun riga mun kauce mun Kaduna State saboda Adamu Zango shine jigon mu a Kaduna State gaba daya shi da kwarka fiye da ita Kaduna State aka dawo Kaduna State dole saboda Adamu Zango kin gan ya faɗi mun faɗi ko ba ka ba dole ko muna so ko ba ma so a misali zamu yi Adamu Zango saboda dan state mu ne mm. amma da abin da muke dubawa a harkan fim shine idan Alinuhu ya ce maka zo umma fim maka in kuka tawo da shi to duk fim din duniyan da zai yi sai ka samu sana sanai a ciki kuma sai ya tafi da kai har sai ka tafi wallahi shine amma kin ga bai da fa'ida cewa amma fim guda daya sai ya saka sin ɗaya sin biyu wani sin ma kurman sin ne hidan no fuska kawai kaman kai ba baby ba ko kwarangwal an aje ka kin ga don nan bai saka suna ba amma a Alinuhu idan ka rike shi Allah ya taimake ka zai ma fina-finan da yanzu ba wani jimawa za ka yi ba in Allah ke yi amma in ya so ya ce maka zo mu je wani wallahi ta dade wata biyar ni dai abin da na fahimta kana nufin cewa shi yana da yara da ya gina da za a nuna a ci wa'annan yaran alinuhu mata da maza wato shi kuma wancan bai da yaran da za a tsayar a ce ga dan da ya gina gaskiya ne don ni ba zan iya cewa ni a Kaduna nake kuma na kai shekara wallahi tun da na taso wurke san nake harkan dausari a rayuwata ni da tun tasowa na ban taba ganin wanda za a ce wannan namiji ne ko mace ce wanda Adamu Zango ya dauko ta ya kawo ta harkan fim ba ta tafi on top eh wallahi ta tafi sama mutane duniya ta kalle ta aka so ta sosai aka yi ta aka ta mata aiki ba kai ba aka ta yi babu gaskiya ban tunanin akwai ta ba kuma akwai ta ga mutar da ban sani ba ko ya santa ni ban santa ba ko ke kin santa ni ban santa ba mm. to ai wannan na Allah ne eh, shi wato ya fi son kan shi dai kawai ka fito mutum sak eh, eh. 'yan adamu dai suna jin ka suna kuma kallon ka hakan ni ba ce mai yana fim kuma mutane da yawa dubban ne suna cin abinci a kasan shi wallahi na sani amma ni buri na zan so a ce a matsayin mu 'yan kaduna a ce adamu zango ya taimaka a ce ya ɗauko wani ko wata mata ko namiji ya nuna a duniya cewa wannan namu ne dan eh. state ɗinmu ne za mu tafi saboda iya wuya da an san cewa in ba tsufa akwai mutuwa in ba mutuwa akwai dufon kana ji kana gani za a daina za a ka wallahi to amma ka gina mutum ka taimaka kai mm. haka gama rayuwa ka wallahi kawai matsala ka kai da shi eh? to Allah ya kyauta suna na Dawud Alinuhu sarki ne sarki ne kawai ni na fara kallon fim Alinuhu right from ina shekara biyar na fara kallon fim shi the first fim shi da na fara kallo shine nagari shine first film da na fara ganin shi a lokacin ne na san kai this guy yana da bright future shi yasa kawai right from time that time kawai any wannan da ko ba waye zai zai yi magana alinu sai ma hausa sama da shi akwai jaridun da muke karantawa sai ki ji an ce tsohon tsohon rigiman alinu da e zango shi ne ya motsa to zai iya yiwa daga nan ne to amma as far as i'm concerned abin da yake faruwa instagram gaskiya is a different wannan is a different story hoton actually abin da yake jawowa shine in na sa hoton alinu sai shiga kawai an yi blocking ko kuma wani ya je photoshopping ya yi rubuta wani abu a kai wanda zai ni kuma gaskiya doesn't make sense saboda bayan da na sa hoton bane nake gani kuma ba haka bane ana ana amfani da false language a yi tanishin imejin kamar yanzu ki ga an je wani conference ne aka ɗauki hututu sai wani ya je ya photoshopping ya mai da shi wani abu daban za su yi labarin da ba shi ba sai shiga an yi posting mu kuma mun san cewa labarin nan an kirkiro ne to kaga in na ga irin wannan hoton gaskiya raina na mugun ɓaci saboda na san who is alinu na san what he can do na san eh, is is an elite he is educated bai zai he something bad but something like kuma is loyal to his family from the look of things one now. wannan sunana habiba mahmud eh ni mhm. ɗaliba ce a abu kuma ni masoyiyar fina-finan alinu ce so wannan faɗan da ya haɗa shi da a zango gaskiya mu bai shafe mu ba amma dai muna goyon bayan sarki ɗari bisa ɗari kuma dai menene ya haɗa su koma wa yake da gaskiya mu wannan bai dame mu ba wanda muke so shi muke goyon bayan shi ba ke FKD ce kina fim ne ko yaya bana fim bana komai amma dai gaskiya bana missing fina-finan shi ina yawan kallo kuma films ɗin da suke yi gaskiya yana koyar darasi sosai sai in ga kamar kin yanke hukunci kawai ga mai laifi kawai dai bar dai sarkin daidai kawai wallahi ban san shi ba bai taba gani na ba bai ma san da ni ba ma ina ga amma dai kawai dai akwai ma friends ina da suka ce yana wulakanci tun da ni dai bai taba faruwa a kai na ba bai kamata to in jojin din shi ba amma dai gaskiya muna goyon bayan shi a mutu ko ka a rayu mu dai a kawai Allah ya kyauta Sau madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu inda za ku ji masoya ɓangaren Adam Zango domin yin alƙalanci a tsakaninsu. A madadin sashen Hausa na Radio France International ne Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa huta lafiya.